Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya juma'a an kashe akalla sojojin Najeriya guda takwas kana wasu da dama sun bata bayan wani harin kwantar bauna da kungiyar mayakan jihadin nan mai alaka da IS da ke ta'addanci a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar wasu majiyoyi biyu na soja. Wani ayarin soja ya fuskanci harbin roka daga kungiyar 'yan ta'addan ta Afirka ta yamma ta ISWAP a lokacin da ayi rinkin tsakanin garuruwan da kwaɗa marti a yankin tafkin chadi a cewar majiyoyin akalla wasu sojoji takwas da mayakan da ke yaki da 'yan ta'addan sun ji rauni a wannan harin a cewar jami'an soja wannan ne dai babban hali na biyu a cikin kasa da makonni da iswap da ta kwashe shekaru goma sha biyu tana ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya ta kai a jiya juma'an firaministan wata karamar kasa ta tsibirin barbados ta yi wani jawabi da ya motsa babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ta yi tambaya cewa wani ne zai tsaya wa mutane a faɗin duniya ya ɗauki matakin da ake tsananin bukata ta ari kalaman shahararren mawakin jamaikan nan robert nesta mali ko kuma bob mali inda yake cewa wa zai tashi wa zai tsaya wa jama'a in ji prime barbados mia amor motley tana tambayar taron shugabannin na shekara-shekara wa zai tashi tsaye ya kwato wa mutanenmu 'yanci jawabin da ta karanto a kan wayar salularta firaministan ta ambato kalubaloli da dama ciki har da rashin daidaito wurin raba rigakafin covid-19 da rashin aikin yi da matsalolin sufuri da na sauyin yanayi ta ce duk waɗannan kalubalolin ba su gagara magancewa ba wurin ƙasashen duniya illa shugabannin sun gaji da gyara a duk shekara amma kuma babu sakiya shugaban amurka joe biden yana ɗaukar bakoncin taron kolinsa na farko na ido da ido da shugabannin india da na japan da na australia a fadarsa ta white house baicin shugaba biden taron na kawancin tsaro da ake kira kwad a takaice ya samu halartar firaministan australia scott morrison da na japan Yoshihide shuga da kuma firaministan india narendra modi shugabannin da suka gana ta yanar gizo a cikin watan maris sun tattauna batutuwa da dama a taron na jiya juma'a ciki har da batun karfafa dangantakansu a daidai lokacin da china ke kara karfi a yankin indo-pacific shugabannin na quad za su raja'a ne akan karfafa alakarsu da kuma faɗaɗa yin aiki tare a fannoni da dama kamar yaki da covid-19 da batun sauyin yanayi da kuma haɗin gwiwa a fannin sabbin fasahohin zamani da harkokin yanar gizo da kuma 'yan ta yankin indo-pacific in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki a wata sanarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da alamar wata yarjejeniyar da ake kullawa da za ta kawo kimanin sojojin haya dubu daya daga rasha zuwa kasar mali ka iya dagula al'amura a kasar ji wasu jami'an amurka da suke kira ga gwamnatin wucin gadin da ta mai da hankali a kan zaɓe a maimakon shigo da mayakan yarjejeniyar da bata kai ga kammala ba da kungiyar rasha wagner ta riga da ta fusatar da wasu jami'an faransa da na turai yanzu kuma batun na ƙara ɗaukar hankali a amurka da take nuna damuwa akan yunkurin rasha na shiga afirka muna ci gaba da nuna damuwa akan karuwar tasiri mara amfani akan nahiyar afirka a cewar wani babban jami'in gwamnati a jiya juma'a yayin da yake amsa wata tambayar da murya amurka ta yi masa akan yarjejeniyar da moscow A jiya Juma'a masu rajin kare haƙƙin mata a Afghanistan sun yi kira ga kasashen duniya da su ci gaba da matsin lamba a kan Taliban su bar 'yan mata su koma makaranta. Suna faɗin cewa bai yiwuwa a kyale sabuwar gwamnatin Afghanistan ta mai da wariyan jinsi ba komai ba. Kar a kyale kama karya da Taliban take yi ta ɗauke shi daidai. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani shirin mu na bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. lafiya sarfilu Baba, barka da asuba, an tashi lafiya. Barka kai, lafiya kalau ya wurin naku. Lafiya alhamdulillah ya birnin New York babban birni. A ah, birnin New York ga birnin New York. Mai dauke da manyan baki. kwarai kwa na duniya baki ɗaya da ko ina da kowane saƙo na duniya kwarai kuwa musamman 'yan kasashen mu na afirka kwarai daga shugaban najeriya ta zo gwamnoni sun zo shugaban kasa ya zo masha allah hmm, hmm, hmm. to da fatan da abin da aka tattauna aka gudanar zai amfani al'umma kuma zai amfani shi kan al'umma. Eh, kwarai da gaske sai dai dan wani abin da na lura da shi a wurin jawabai da shugabannin kasa suke yi kaga akwai hmm. waɗanda zan ce suna jawabi akwai waɗanda kuma zan ce suna karanta jawabinsu. me kenan kake nufi wanda suke ya me kake nufi idan ka faɗi magana ne mai harshen da mu yawwa ka san dukkan jawabi suke amma wanne ne suke jawabin wanne ne kuma suke karantawa Mm. ka san muna da waɗanda shugabannin ƙasa da suka zo in sun zo wallahi ko kallon takarda ɗaya baya yi wanda ke mm. tabbatar da shi ne ko kuma yana sane da ya san komai game da abin da yake faɗi to mm. amma muna da wasu kuma ina jin an ba ya kalli takardar nan ba kai ma ka san jawabin nan ba zai yiwu ba to hakan ko yana alama ce da ke nuna mutum ba shi shirya ba a shirya mai ne. ito ai ka san yawancin eh. shugabanni ba ba ba wai su suke zama su shirya abin da za su faɗa na jawabinsu ba akan shirya musu ne to abin da ya kamata dai a yi shine mutum ya zauna ya nazari ya tabbatar da abin da aka shirya din shine abubuwan da aka zuba a ciki ake son a isar da wannan saƙon haka yake da zarar saƙon ya kai inda ya je to masha Allah abin da ake bukata kenan to allah sa mu kuma mu rika ganin haka a kasashen mu ba masu a rubuta musu su yi nazari ba su da kansa su san abin da ke tafiya su yi ta faɗi daga ko a kani za su iya faɗi allah sa mu ga haka a wata rana to amin ya rabi ai ba ba wai a faɗin ba ni na su fa a takardar ma kasan da ni wani eh. lokacin za ka rubuta abubuwa da yawa a cikin takardar mm. to idan ka kalle shi ba za ka manta ba ka rubuta abubuwa guda goma sha biyar idan ba takardar nan ka faɗi guda goma ka manta biyar mm. ba mamaki ma abubuwan biyar ɗin da baka ba ba suna da muhimmanci sosai wannan takarda kallon takarda zai iya baka zai iya tunasar da kai cewar ga abin da ya kamata kai magana ga abin da ya kamata kai magana a shi nan gaba to kaga bisa tsari kenan ka fahimta na fahimta sosai to Allah ya sa mu dace amin ya Allah Tuwalan sarfilu mai muke da shi ta bangaren ka wurin taya murna ko gaishe-gaishe. a eto eh da farko ga wani ɗaurin aure da za a yi yau da safiyan nan shine muna taya ango gobe mafitar solari da amaryarsa hafsa isa muhammad waɗanda za a ɗaura auren su kamar yadda na ce da safiyar yau asabar ɗin da karfe goma sha ɗaya na sawanan safiya a masallacin juma'a na umar bin katab da ke dangi a kanan dabo to Allah ba da ikon yin wannan ibada lafiya wato da safe yau kenan to haka kuma muna ga kuma sakon taya murna shi kuma ga babban ango abdulrahman muktar da aka fi sani da abdul da amaryarsa fatima mai hayya ita ma aka fi sani da ummi su mamurar ɗauran auren su da aka ɗaura jiya juma'a to sai dai waɗannan angwaye guda biyu da na faɗa ba ba mm. dukansu wato wani da ƙani A'a. shi wannan abdul ɗin da aka ɗaura jiya shi ne wan shi kuma babban mutar aka ɗaura yau da safen nan shi ne kanan to ban sani ba ko gani ya ce wai shi kanan zai zo ya wuce shi da gudu ne kila ya shi ne ya dawo ke ba za a yi ba abin nan ba zai yi ba za a yi haka da shi ba za a yi da shi ba kuma aka ba ka daura auren shi kafin kwana ɗaya kafin a daura na kanan to ban san ta yadda aka wani lamari ya fara haka ba to amma yau abin da mu zarga kenan eh har yau shine a gaba <laughs> to bari ni kuma mika gaisuwar ta murna ga iyalan marigayi Alhaji Muhammad Sule da na Alhaji Umaru Dodo Hadija na daurin auren 'ya'yansu wato Mustapha Muhammad Sule kenan da amaryarsa Ummu Salma umar ma'aji wanda za a daura a ranar 1 ga watan oktoba wato mako mai zuwa kenan idan allah kai mu a masallacin juma'a na karmawi a kusa da azman filling station a kan titin northwest university kano city kenan za a daura auren ne da rana karfe biyu to allah ba da zaman lafiya kuma ba da ɗaya ɗayyaba amin ya allah baba to masha Allah to akwai wani dauran auren tare da kai baba ko kuma shi kenan dauran auren namu ne kenan. A iya abinda muke da shi a hannu kenan. To masha Allah. Sabon mako kila za mu kawo.

rajin gare na alkalai bai bai Malam Sarfilu bari mu shiga kuma babin gaishe-gaishe na yau kenan da wannan safiyar na abar ya huce. To bari mu faro da gaisuwan Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin ladi a jihar Filato. Ya ce ku miƙa min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Bashir Tela lafiyan bari-bari. da usaini dangote da matarsa aisha karasuwa jihar yobe da rago macho fulani gindin akwati da cindo shadari fulani gindin akwati da malam ali waru da malam musa waru da gidado tempo fulani gindin akwati da sha'ibu bayero fulani gindin akwati da idi bayero fulani gindin akwati da beauty lab da jikan duna ibrahim musa wada to daga bangare na baba zan fara ne daga sakon alhaji haruna bibi wayatar masuwa wato baba dai zan karanta kamar yadda ya rubuta a wato a rubuce ya ce gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga na gwamma dan mutanen ghana baba ya ko makeri tare da antigras alheri abdu da alhaji sili na yashi turakin sangaru bajoga da alhaji adamu da sarkin sangaru bajoga da hajiya asabi da alhaji haruna bibi watar masuwa da shugaba malam malam mai zanen hula gwalalo da dr sa'idu sani badugu da hajiya Hauwa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da alhaji haya muhammad sangaru da malam husaini mai maganin cutar hanta zindiyawa da babayo sabon layi tarmutsawa da haya mai dan kunne lafiya da dan adda mai taranka da malam nasiru dan goma mai kwado da linzami bajoga da alhaji nasiru mai dibino wato da kano ne da Malam Hussaini Baban Liman masallacin Turamsawa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa mun gode. Wato baba ya yi gaishe gaishe da yawa mutanen nan ba sanya da aka yi musu a kansa ba. Ai ya gaishe su baki. gadan kenan ai. A dan haka ma za mu ja birki a nan akan waɗannan gaishe gaishe sai sabon mako idan Allah kanmu za mu zo da wasu gaishe gaishen Allah ya yarda. Sanu Muhammad sakwato kyakkyau.

an sakwato daji. to sarfilu yau labarin da muke da shi ban sani ba ko kai ta bangaren ka akwai wani labari a ba wani na zuwa ne fadan in saurari labari ba ba wai na ka labari ba ne ka san wani bana ɗaukar shi da yawa to ba la. <laughs> yawwa yau labarin ina jin ka ji labarin fulani fulani to yau zaka ji labarin ba fulata na to haka yawwa haka mm. wannan labari mun samu ne daga alhaji lukman abbas mai luke spring water a birnin kumasi ya aiko mana da wannan labari yake cewa wato wani dattijo ne ya auri wata mm. babilatina mm-hmm. suna zaman lafiya abinsu ba wata matsala da ke damun su mm. wato a kwana a tashi wata rada sai shi wannan ah, mutumin mm. ya fita sai ya yi tsintuwa to kuɗi ne ba kuɗin wasa ba mm. kuɗi ne mai tarin yawa ya tsinci a hanya aka zo aka ta cigiya aka ta cigiya ba a samu wanda ya eh, eh, ɗauki wannan kuɗin ba mm. to da aka tsananta bincike sai aka gano alamar mutumin ya bi gurin kuma da ya bi wurin da ya wuce ne ba a ga wannan kunshin kuɗin ba mm. karshe dai a je kotu a dawo a je kotu a dawo a je kotu a dawo sai aka gano lallai ya ɓoye kuɗin nan ne baya so ya fito da shi har kotu ta yanke mai hukuncin shekaru goma a gidan yari shi kuma yadda ya ce shi ba shi ya ɗau kuɗin nan ba mm, kawai hanya ce eh, da saboda an gan shi a hanya ne aka ce ya ɗauka ba a gan shi zahiri ya ɗauka ba haka yake ya zo ya yi zaman gidan yari wurin shekara tara da wurin wata takwas saura nawa wurin wata hudu ya fito matarsa ta kawo mai abinci sai ya ce to ke abin da ke faruwa shine kudin nan fa da labarin kudin kuma na adana kudin nan wuri kaza sai shi don haka ki ɗauki kuɗin nan ki ƙara ɓoye shi hmm. saboda da na fito za mu tawa gan mu kuma za mu ji mu saboda hmm. mun samu dukiya hmm. nan ta ce a ah, to alhamdulillah shi ta kama hanya da ta fita da ta je ita kuma sai ta je ta ɗauki kuɗi ta je wurin 'yan sanda ta ce ga kuɗi nan a sako mata mijinta <laughs> sai ta bada kuɗi wai ga kuɗi nan a sako mata mijinta to shi ne muke tambaya wannan matan kirki ta yi mugunta ta yi ko rashin menene ya kawo mata haka ta je ta yi irin wannan abin karfe a shafinmu na sada zumunta sai masu saurare su je su ba da shawara kan wannan matar to kai sarfilu wannan kirki ya kawo mata bayan mijinta ya kwashe shekaru tara a gidan yari da wurin watanni takwas sauran watanni mm, mm-hmm. mm, ta yi ta yi wannan lamari to me kake gani ya kawo haka ai abin da za a yi baba shine dole in sake dawowa mako mai zuwan Allah ya yawwa to shi mm, zan sake dawowa to ba laifi Allah ya nuna mana sabon mako na ga malama duni tana daga bana hannu a don haka a madadin sarfi lahashin gumel baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a futa lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.